Samun belin tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido ka iya kawo ƙarshen muhawarar waɗanda ke ganin adana shi a gidan wakafi har zuwa 28 ga Satumba ya yi tsawo, in an duba ana iya ba da belin tuhumar. Sule Lamido da ya samu belin alkalin lokacin hutun alkalai bisa shaidar kai ya koma gida amma ba a kai ga cika ka'idar belin 'ya'yansa biyu ba Mustapha da Aminu waɗanda a halin yanzu ke gidan yarin Abuja da ke kuje. Mukarraban tsohon gwamnan irin su tsohon dan majalisar jiya Shehu Liman na kwafa da nuna EFCC ba ta yi musu adalci ba. Yadda hukumar EFCC ta jajirce wajen in yadda cewa a da belinsa muna ganin cewar akwai watakila manufa ta siyasa a ƙarƙashin wannan al'amari. Idan ka ce EFCC ko akwai lamuran siyasa a ciki ba ga ma wannan kamar shugaban efcc da ma hukumar shi wannan sabon shugaba gadon su daga shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar pdp jam'iyyar da shi sulalami da yake ciki ko da gadon su yayi ai zai kokari yayi wani abu domin wataƙila ya nuna cewa yana yin aiki kamar da ita wannan gwamnati ta zo da magana cewar za ta maganin cin hanci da rashawa. In ne ya nuna wato ma ba ku yarda da aikin hukumar nan ba ko da ma a ƙarƙashin kowace gwamnati ce. In za ta yi aikinta ba tare da nuna bambanci ba. Wato abin da zai so dawo yin gaya maka hmm. eh, eh, adalcin ka kana ganin zamanin mulkin jam'iyyar PDP ta EFCC ta yi adalci? In ka duba tarihin EFCC a zamanin mulkin PDP ta ma fa ɗaure yawan gwamnonin PDP ta tuhumar su. Wato ni dai tambayar da nake yi. Ma'ana ma'ana ma'ana honorable liman kai ka yadda da aikin ta zamanin kafi gamsuwa lokacin da ta yi aiki shi Ibrahim Lamur da ya aiki a lokacin zamanin gwamnatin Jonathan ba ma magana ake ta Lamur da ba amma idan hukumar EFCC ta fara dan muwar dan bora dan wutar dan aljanna mu a matsayin mu na yan siyasa muna iya zargin cewar wataƙila ana so a shigo da harkar siyasa ko ana so a amfani da ita wannan hukuma domin cin wani buri na siyasa a baya kuma wanda kana ganin duk a taɓa yin hakan ba wannan ni dai abin da shafi nake ga muka a yanzu hukumar EFCC dai yana fatan samun kotuna na musamman da za su ke gaggauta sauraron kararrakin cin hanci da rashawa lauya mai zaman kansa Abuja Barista Modibo Bakari ya duba lamarin ko an ƙara alƙalai ba zai yiwu ba sai an sa special court in kuma ba a sa ba to ni na ga maka General Buhari dai Allah taimake shi amma burin mu na cin ma yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan a bangaren judiciary in ba wani dabaru ko wata dabara aka fitar ba ba za mu je ko ina ba shin in bincike ya yi zurfi akwai tsohon gwamna a Najeriya tun daga 1999 zuwa yanzu da zai tsira daga tarkon EFCC kuwa mai tafsirin Ramadan Abuja Dr. Surad Alhaji Sabo Kefi na ganin adalci ne mafita daga tarkon su gane cewa mu dinnan talakawa mu ne su su ma su ne mu don haka su tsaya su tsare gaskiya abin da yake halaliyansu ne ba mai bakin ciki da shi shi talaka abin da yake so kullum ya ga ana tafiya akan daidai idan shi din nan ya samu abin da zai ci Allah ya taimake shi miliyan da wani zai samu ba damuwarsa ba ce don haka a rage haɗama nan haɗama shine kawai babban matsala da yawa 'yan Najeriya na sarar ganin kotuna sun zama madafar mai gaskiya madaurar mai hayinci Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya